Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da honorable esther au daga jihar nasarawa tsohuwar mai ba gwamnan jihar wato abdullahi adamu shawara game da harkar nakasassu inda take ta bamu labarin yadda rayuwarta ta faro har zuwa yanzu bar mu bita mu ji ci gaban wannan tattaunawa To Esther kin tsaya inda kike bayyana mana cewa maganar makarantar ki fa sai kika kai ta gaba a nan ma'aikatar taku ya kuka yi. Sai eh, ce a'a ai muna sha'awar mu ga irin ku sun tafi makaranta ai mm. abun murna ne a ce kin samu makaranta mm. a matsayin ki na makauniya kin samu makaranta ai za bar ki makaranta ga masu lafiya suna nan a nan zube ba sa son tafiya makaranta suna nan suna aiki Ma ba mm. sa son su kara ilimi ai mun gode yake mun samu kin yadda za ki je karatu ai wannan abin da muke so kenan sai ce to ni in kawo admission letter na je ka admission letter sai aka bar ni na tafi makaranta na je na gama digiri nawa a shi wannan fannin na ilimin ta musamman na gama digiri na na gama sai na yi hidima a nan jihar nasarawa ma'aikatar mata daga nan ne na yi aure a nan jihar nasarawan aka bani appointment da yake idan mutum tana bautan kasa ta aure a garin ta aure dan gari to ta zama yar gari kenan <laughs> yawa so a rules na nysc ana ganin ya kamata a bata aiki abin da ya faru kenan shi lokacin da mai girma ah, gwamna abdullahi adamu ya bani aiki hmm. a gurguje to da aka yi kenan na samu aiki a nan sai na ga ya kamata kai ba zan zauna ba na sake na apply masters nawa yawa sai na sake tafi ne je masters nawa a shi wannan fannin na ilimi ta musamman na je na gama shekaru takwas da suka wuce to yanzu ma ina tunanin zan tafi in yi doctorate dina idan Allah ya so ya yarda. Diddai akan ilimi na musamman. Eh akan ilimi musamman. To misa kike zabar eh. ilimi na musamman misa akwai wani hikimar yin haka ne? Eh a gaskiya malam eh, da farko ni ban taba tunanin zan yi hmm. in karanta abin da ya shafi ilimi ba domin lokacin na yarantaka muna ganin malamai suna shan wahala hmm. malamai suna fama ni a daman a gaske fi sabilillah so nake in yi in karanta fannin shari'a abin da na so a raina kenan ko kuma an karanta journalism domin mm. ina son journalism sosai bai eh. ka dai idan na jin voice of america eh. ina jin mata kamar su hadiza wada da su halima jimrau eh, ina jin dadi Ina jin mata suna karanta labarai suna you know, tambayoyi eh. na cikin fannin bbc lokacin su bilkisu su margayya hindu rufai wazirin su jamila tangaza ina jin dadi ina jin mata mata na suna saka ga suna jefa questions you know mm. tambayoyi suna kamar yadda yanzu ake ta jeho miki kamar yadda yanzu ake ta jeho mm. miki eh sai ni ma in zauna wani lokaci daga nasu mm. hikiman nima idan na same mutum sai ce mm. bari in gwada yi ma mutum tambayoyi akan wani abu Mm. sai ka gani ma ina jefa questions na tambayoyi sosai sun ci ashe ni ma zan iya wani eh. lokaci idan an ci abu ya faru a Kano idan na ji Voice of America mm. sai in ji BBC sai in ji Jamus mm. to ina iya baka labari idan ka tambaye ni akan abin da ya faru a Kano zan ce maka Jamus sun ce haka akan abin da ya faru a Kano BBC ga abin da suka ce akan abin da ya faru a Kano Voice of America ga abin da suka ce akan abin da ya faru a kanan nan dai ba zan ce maka haka ne ya faru ba ko kuma ga yanda ya faru a'a zan gaya maka abin da BBC suka ce akan wannan abin abin da voice suka ce akan wannan akan mm. abin da jamus ka ce akan wannan mm. kan dai ka dai ka ce eh, honorable ne ta ce kaza a'a mm. honorable dai ta maka bayani akan eh, yadda ta ji a kafofin watsa labarai so haka nake yi so ina da sha'awan in yi in zama yar jarida da dai na ce idan da ina gani ne zan so in zama soja Baba eh. babana shi dai muna tadi ya tarare ce shi bai son yaron shi zama soja na ce a. ya eh. za ka ce haka to ai da ina gani ai da na zama kuma gashi kai kai <laughs> eh. kuma gashi shi yayi ba eh gashi kai kai eh. sai ce a ah, shi gaskiya shi dai ya dai fada mun na tambaye shi me dalilin shi ce a ah, shi dai ya dai fada to sai ya zama to lokacin da na je siya diploma in law na dai ga maka da farko ban yi jam ba haka due to rashin lafiya na idon mm, na musamman na yi gudawa mm. to da na je siya form na law in diploma in law mm. na je suka ce ai an rufe da wata ɗaya ma bayan da za a ce da mun form na law sai na ce to any form available mm. duk form da ya samu duk ko da na menene ni dai ban san zaman gida mm. da aka ce ai akwai na special education ilimi ta musamman yana nan available to yanda aka yi kenan na ce to ni a bani ita mm. yanda aka yi na siyo form din nan na fara to da na fara sai na fara sha'awan ah, ita course din nan sai na fara na shi har eh, digiri har mm. masters ga shi kuma zan je doctor da kai amma idan Allah ya sayar da gaskiya ina sha'awar wannan law shari'ar nan ba an Allah da na gama doctor ko kuma kafin samu doctor zan je makaranta kuma ya kike kallon yanda ake kallon ku dan yawanci zaki ga mutanen mu suna wa masu bukata ta musamman wani lokaci ma ba yanzu da kai yake da wayewa ba yake gana musu wani kallon hadarin kaji haka wani gani gani nan cewa irin ba za su mori ba eh to na gode da wannan tambayan mm. a gaskiya wani lokaci eh, mu na kasassun mu ke sa ake ganin mu ake mana kallon hadarin kaji in ba haka ba ai mu ma muna iya ma masu lafiya kallon hadarin kaji ko ba haka ba da yake wani lokaci idan mun yi ilimi sai ya zamanto muna iya mu shiga cikin jama'a mu ilmantar da jama'a abin da ba su sani ba mm. ka gane mm. kamar yanzu a nan ni a cikin eh, wannan eh, wurin da nake anguwan mm. da nake ni ce treasurer na mata na yi treasurer na mata na shekaru ɗaya har zuwa goma mm. na yi na yi a canza ni sun ce ni ne zan rike musu kuɗi ma'aji ni suka ga ya kamata rike musu kuɗi kuma duka san masu gani ne fa mm. kakkamanta mm. to ga ƙwarewa na da kuma in nuna musu cewa ni fa mace ce ba wai ni mace ce na na kasa shi kenan zan zo da gu ɗaya ba na ba da ah, contributions mm. nawa you know kaga wannan zai sa su yi min kallon hadarin kaje din wannan zai sa kuma su na mun wayo mm. suna zuwan gidana suna ga abubuwan da nake abin da ya kamata mace ta yi ina yi mm. gidana eh, eh, eh, in sa a share mun chest in yi komai komai dai da ya kamata mace ta yi a gidana din ma sai a zo a ga ana yin shi amma wani gidan ma ka ga mata aure wanda take da lafiyarta ba ka yin shi to ya za su yi min wannan kallon hadarin kaje? to kaga irin ta kenan ni kuma na san shiga wani cikin mutane da kuma mukaman da na rike hmm. na san shi ya taimaka min to ka san wasu nakasassun ba san wannan opportunity ba ne hmm. damun ba shi ya sa kaga dai hmm. suna e, e, zama hakan nan dai to gaskiya matsayin da na e, su mukamin da na rike a wuraren da na je da yawan nan sun taimaka mai sun wayar min da kai sosai so ina ga bai kamata a ce a yanzu haka a wannan karnin da muke ciki a ta yanzu ana ma naka su kallon hadarin kaji ba domin hmm. akwai wanda suka tashi akwai wanda suka ci gaba hmm. so ai idan ka ga wanda suka ci gaba ai ya kamata yanzu a san da cewa ba lokacin kallon hadarin kaji ba ne kuma ya kamata ana ganin mu da muhimmanci domin akwai mu ma taimakon da zamu iya bayarwa kasa akwai shawarwarin da za mu iya bayarwa da zai taimake kasa. Hmm. Shi yasa kaga yanzu ma eh, mai girma shugaban kasa ya zabi mai bayan shaura a fannin na kasa ta musamman. Hmm. To kaga yanzu ne ana yin da mu. Idan mutum zai rena maka wayo ma ba ka da kasa ba zai yi. Ai yanzu masu baran ma ai masu lafiya ne suka suka fi yawa ma sun mamaye bara. <laughs> Wato suna wa waɗanda suke da nakasa din da aka san a ce su yi bara sai gashi mai kafa da lafiya sun yi kwace. <laughs> Ai akwai bara iri-iri. Eh. Abin da ina so ka sani kenan. Sai ka ga makaho ɗaya ne Mm. masu lafiya sun kai hamsin makahuriya to <laughs> yanzu eh. workshop da muka yi eh, a nan kenya sai aka dinga gaya mana cewa mu a yadda muka rike kanmu haka mutane za su gamu kuma wani lokaci fa sai mun yi ma mutane bayani akan mu shine za su gane. Gane. To duka duka nan wannan tattaunawa da Honorable Esther Awu ta kammala wadda take makauniya ce ba ta gani amma ta yi karatu ta kai digire har ta dire har ma ta rike mukami na siyasa wanda kuma ta ce sai inda mai ya kare. Yanzu kama madadin waɗanda duk suka taimaka wannan shiri ya kammala. Da ma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama Na kasa ba